قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين يا wannan manzo kace ku bi Allah ku bi manzansa ta hanyar kamanta umarni da nisantar abin da aka hana idan kuka bi yin haka to ku sani Allah baya son kafirai masu saɓawa umarninsa da umarnin manzansa